dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar Borno ta Kudu sanata Muhammad Alundume da majalisar dattawan ta dakatar da shi na tsawon watanni shida a makonni biyu da suka gabata ya ce yanzu hakan 'ya'yan majalisar na ta sa don sasanta wannan takaddama ta kunno kai tsakaninsa da sauran takwarorin nasa dan majalisar ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya zaga wasu ƙananan hukumomin hudu da ke kudancin Borno da nuna farin cikinsa da goyon bayan da suka nuna masa tun lokacin da majalisar ta dakatar da shi ya ce shi ya san ba wani laifi da ya aikata kuma majalisar bata kira ta ce masa ga laifin da ya aikata ba saboda haka babu wani dalilin da zai sa ya mika kansa don sasantawa da wani dan majalisa sanata alindume ya ce su yan majalisar dattawa su 109 ne kawai amma bisa kididdiga adadin yan najeriya na nuna da cewa ana da adadin mutanen da suka tasan ma miliyan 200 kuma mafi yawan su talakawa ne wanda kuma suke nuna goyon bayan su da shugaba muhammadu buhari don haka shi ma na tare da al'ummar najeriya mafi yarin jayi kama da yin bayanan da sanata muhammad alindume ya yi wa jama'ansa wato abu biyu ya same ni daya ko in zauna da yan majalisa a ciki in yi nesa da mutane na ko kuma in zauna a majalisa in faɗi gaskiya yadda mutane na suke so kuma a yi min kamar yadda aka yi min a ce an dakatar da ni in dawo cikin jama'a na su karbe ni da murna da kyar muka zo to alhamdulillah ni kam ina sanata ba wai zan dawo ma senator ba amma mutane na ne za su binne zan zo na cikin jama'a saboda haka mai martaba yana tabbatar maka zan ci gaba da faɗan gaskiya da a ce na yi laifi da za ku yi mun faɗa amma mutane sun nuna goyon bayan matsayin da na ɗauka a majalisa wanda ya sa aka tagatar da ni har ya sa majalisa yanzu su hankali su ma bai kwanta ba sanata alindumin ya kuma yi karin haske game da yunkurin da majalisar ta yi na kokarin sasanta wannan tsakani to ko shi ne ne matsayarsa bayan mutane nan sun yi zo sun yi zanga-zanga duk lokacin government na guda tara sun yi zanga-zanga a bar abuja ma an yi gagarumin zanga-zanga suka zo suka ce mun to ka ba mu hakuri sai mu dawo da kai na waiwaya mutane na suka ce karka ba da hakuri tun ma kami a fara karka ba da hakuri don baka yi laifi ba kuma gaskiya ban yi laifi ba saboda aka ba da hakuri ba rigima na da su da abin da ya kawo shi da farko shine ba da goyon baya cikakke mashugaban kasa Muhammadu Buhari wanda Allah ya kawo mana. To kuma mai mutanen mazaɓar nasa ke cewa ne game da wannan mataki da aka ɗauka na dakatar da shi har na tsawon watanni shida? Sunana bobakari Aliyu Miringa, a fi sanar da Zakiru. abun da zamu faɗa na farko akan maganar zuwan sa gaskiya muna farin ciki dama kuma muna son ya zo biyu nan don muna jiran sa ya zo don saboda abubuwan da ake mana gaskiya a majalisar mu ba mana adalci ba a sauran Borno shine wanda ya tsaya mana ka'in da na'in yana neman haƙƙin mu a can a majalisa gashi yanzu an zo an dakatar da mu mu ba mu san matsayin mu a majalisa ba yanzu saboda dan Allah muna roƙon yan majalisa dan Allah mu su dimar mana dume saboda shine wanda muka sani yake tsaya mana nan Alhaji Isa Alhaji Muhammad Sakwa ya kamata su su gyara tafiyan su don saboda gaskiya al'umma su kuka da kuma irin tafiyan da tafi tafiyan da suke da kuma irin al'amuran su sun sa kamar yawancin su sa interest na gaban su interest na jama'a ne ya kamata su duba an ba wai za su duba personal interest na su ya zo yara daga Hawul Lagal Gamma wannan abun ciwonsa ba za mu iya mu faɗa ba sai dai Allah ne ya warke mana mu mika kuka mu wa Allah dan shine shugaban talakawa na gaskiya mai adalci wasu al'umman da ke kudancin Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da dakatar da dan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar nasu lokacin da ya ziyarci kudancin don bayyana musu abin da ya faru da sauran takwarorinsa na majalisa da har kai ga dakatar da shi na tsawon watanni shida haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya